Wannan hukunci da bankin bada lamuni na duniya ya ɗauka na ƙara haɓaka asusun da Najeriya ke ajiyewa a ƙasashen waje da dalar Amurka biliyan uku da ɗigo uku da rabi abu ne da shugabar bankin kristiyalina Georgieva ta ce kuɗi ne da zai amfanar wa Najeriya buƙatu na dogon lokaci wajen gina wa ƙasar ƙarfin gwiwar farfaɗo da tattalin arzikinta a fannin shawo kan tasirin da cutar corona ta yi wa tattalin arzikin ƙasar. Amma ƙwararre a fannin nazarin zamantakewan ƙasashe da kuma siyasar ƙasa da ƙasa, Abubakar Aliyu Umar ya ce wannan alamu ne na yaudarar ƙasar Najeriya kawai. Wannan ba wani abu bane da ya wuce wani siga ne da wata hanya da aka fito da ita na yaudara saboda a sake jefa ƙasar nan cikin hawula'i domin babu yadda za su bautar da kai babu yadda za ka samu yanci muddin za ka tafi da hannu neman bashi a wurinsu dama bashin ya mana katoto a ƙasar nan to yanzu ma tun da sun tabbatar bashin ya mana ɗaurin sweet kawai da kansu ma suke nema su bada wannan bashi to kuma wannan bada bashi da suka yi ba wai sun baka bane haka kawai a'a sun baka ne don a ci gaba da bautar da ku wannan babu gaskiya cikin wannan al'amari hanya ce ta zalunci kuma abu ya haɗu da gwamnati dama mai neman bashin kashin ba a mace musu gashi ba sun bi suna nema kuma duk wanda aka karba baya ma ba mu san abin da aka yi da kudaden ba to duk da haka kuma yanzu su da aka yi har aka ce za a saka musu ah, to me kawo wani bunƙasa asusun su na kasan waje eh in ba wata manufa ba ce ake da ita babu rami me kawo hankali da rami to sai dai ga masanin kimiyyar tattalin arziki na ƙasa da ƙasa Shu'abu Idris Miƙati wannan wani yunkuri ne da bankin lamuni kan yi wa mambobinta da ke fuskantar na ƙasa a fannin tattalin arziki idan aka yi amfani da kalmar lamuni wato lamuni bashi ne amma ba bashin da ake ɗaukan kuɗi a ba mutum ba an baka kaman abin da muke kira a turance garanti wato na tsaya maka ko na tsaya maki ki je in kin sai kaya ya wuce karfin kuɗin da yake aljihunki ko nawa ne ki ɗauki kayan lokacin da kika samu dama ki biya in ma baki iya biyan ba ni wanda suka baki kayan su dawo su zo su same ni ni in biya su wannan shine lamuni wato tattalin arzikin ƙasar najeriya musamman darajar naira ya shiga wani halin kakanuka yi saboda farashin man fetur da yake tangal-tangal ba ma iya aje kudadenmu na shiga kamar wato foreign reserve kenan wanda shine yake sa darajar kudinmu ko ya hau ko kuma ya ragu to darajar kuɗinmu yana fama da matsala yana faduwa. Sanarwar da shugabar bankin IMF Kristiyalina Georgieva ta fitar na nuni da cewa wannan mataki ne da bankin zai ci gaba da ɗauka domin a bunƙasa arzikin ƙasashe da ke membobin bankin domin su samu ci gaba mai ɗorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.